an kira ga iyayen yara da su kai yaransu makaranta kuma ya suna kula da harkokin karatun nasu in ji kwamishina na ma'aikatar harkokin addinin musulunci na jihar katsina honorable isa lawal doro kwamishinan ya faɗa haka ne lokacin da yake wakiltar gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari a ranar alhamis 19 ga watan 8 shekara ta 2021 a makarantar alfurkan academy da ke a karamar hukumar mai adwa a lokacin bikin saukar ɗaliban tare da walima. muna ƙara godiya ga waɗannan abokan sarki da ya tara mu a nan muna fata dukkan ayyukan da za a yi da kuma hidimomin da za a yi allah ya sa a yi su lafiya a tashi lafiya da girman gwamna ya ce mu roƙe da alƙulƙulun malamai da wa'anda allah ya ba damar haddace wannan alƙur'ani a sa ƙasar da cikin addu'a a sa ƙasar da cikin addu'a ba mu wani ya fi da sauran sauran kuma ko an yanzu sosai irin halin da ake cikin mu don nan yana buƙatar addu'a saboda haka yana roƙo a sa ƙasa addu'a a sa yana ƙasa a sa ta addu'a a sa ƙananan kuma a sa dukkan ɓangarori tun daga sama a ƙasa Allah ya ba mu lafiya da kuma lafiya. Ya gaya da cewa ilimi shine kashin bayan kowace al'umma kuma duk al'ummar da ta tashi babu ilimi a tare da ita to ku sani ita ce kuma baya saboda haka ya zama wajibi ga iyayen yara da su dage wajen karatun yaransu domin kuwa su ne manyan gobe shi ma nasa tsokacin kwamishina na ma'aikatar ganin hukumomi da masarautun gargajiya right honorable ya umar gwajo-gwajo ya ji hankalin iyayen yara da su dage wajen biyan kuɗin makarantar su domin kuɗin da su ne ake samu ana biyan malamai karatun da su ne ake samu ana biyan malamai domin koyar da yaran karatun. musamman biyan kuɗaɗen makaranta a biyo ga abin da suke yi tare da ƙara godewa su kansu malaman nan wannan zai kara malaman azama wurin tarbiyyantar da su da kuma kara kulawa da abubuwan da ake faɗi su kuma iyayen yara idan yaran sun koma gida su sa musu ido a kan abubuwan da ke gudana don kwallon babbar matsalar mu ya zama wajibi mu gode wa malaman mu domin malaman mu sun taka rawa kuma suna taka rawa akan tarbiyyantar da yara a makarantu amma matsalar tarbiyyar tana da gida idan an koma gida za a ga cewa abubuwan da ake aikatawa sha bambanta abin da ake karantarwa wannan kuma haƙƙi ne na iyaye yara sa ido su ga da wasu yaransu wanda abokai suke mu'amala da su ina ne wurin biyar su ina suka je ina suka dawo me suka je me suka yi wannan zai ƙara taimaka su kansu malaman idan sun koma gida suka samu wannan tarbiyya ta iyaye da kulawarsu don sa da insha Allah ba ta zama makaranta da tsara haka Muna ƙara kira da su iyayen yara sa ido kwarai da gaske kuma su fara ci gaba da ziyartar makaranta a kai a kai domin su da ganewa idanunsu abubuwan da yaran suke kuma su koma gida su da tambayar su abubuwan da ake yi. shi ma da yake jawabin godiya shugaban makaranta alhaji sani bala mai addu'a ya yi godiya ga allah subhanahu ta'ala wanda ya nuna masa wannan rana ta yau kuma ya ba su ikon gudanar da wannan walima lafiya. ya kuma godiya ga gwamna aminu bello masari da sauran al'umma da suka taru da fatan allah ya saka mu kowa da alkhairi ya ta tabbata ga allah mai kowa wanda ya kawo mu karshen wannan walima dama muna roƙon allah allah za mu fara lafiya kuma mu tashi lafiya to Allah ya amsa addu'a an kare an fara lafiya an tashi lafiya sannan sai kuma ina godiya ga manyan bakin kwamishina na religious affairs wanda ya wakilci mai girma gwamna da kuma kwamishina na na local government wannan shi dan gida ne ya umar a gama lafiya a lokacin walimar an gudanar da kasidu tare da madu'ai daban-daban wanda ɗaliban suka gudanar bikin yaya ɗaliban ya samu halartar wakilin gwamnan jihar katsina honorable isa lawal doro kwamishina na ma'aikatar harkokin addini sai right honorable yau umar gwajo kwamishina na ma'aikatar kanan hukumi da masarautun gargajiya sai wakilin dan majalisar tarayya mai wakiltar kanan hukumin daura sandamu mai adwa alhaji aliyu haruna sauran sun hada da shugaban kungiyar ma'aikatan kanan hukumi ta jihar katsina kwamar nasir wada da alhaji sani mai adwa yayin yara malaman makaranta da ɗalibai da dai sauransu. Aman Kabirjani Mobile Media Group.